rahotanni da dumudumunsu a yanzu haka inec ta ci gaba da tattara sakamakon zaɓe na jihar kano bayan ɗan hutun gajeren lokaci da ta tafi inda abba kabir yusuf na jam'iyyar PP yake kan gaba yayin da gawuna yake biye mai baya to a yanzu haka ma rahoton da yake tafiya da dumudumunsa dai abban shine dai akan gaba amma kafin kawo muku cikakken rahoton kan yadda take wakana da kuma sakamakon na ƙananan hukumomin da inec din ta ƙara bayyanawa a hukumance muna roƙonka idan wannan shine sakon kasancewarka a cikin wannan tasha ta mai albarka to ka danna mana alamar subscribe sannan ka danna mana alamar kararrawa domin ci gaba da kasancewa tare da mu a cikin kowane lokaci to mai sauraro ga sahihin rahoton yadda yake an ci gaba da tattara sakamakon zaben gwamnan kano bayan hutu da aka ɗauka hukumar zaben najeriya inec ta ci gaba da tattara sakamakon zaben gwamnan jihar kano gabanin tafiya hutun dai an karbi sakamakon daga kananan hukumomi 21 kasuwar kananan hukumomin da aka ci gaba da karɓar sakamakon su a yanzu haka inda aka kawo karamar hukumar kumbotso adp tana da 508 586 inda apc take da dubu ashirin da biyu da kuma ɗari shida da tamanin da ɗaya

apc ta sami dubu sha bakwai da ɗari daya da biyu yayin da nnpp ta sami dubu ashirin da biyar da ɗari da hamsin da ɗaya pdp ta sami ɗari biyu da uku karamar hukumar madobin ma dai abban ne ke kan gaba mu tafi karamar hukumar dawakin kudu inda adp ta sami uku da da sittin biyu, apc tana da dubu ashirin da da uku sittin.

Karamar hukumar Ƙero APC ta sami dubu ashirin da bakwai yayin da dubu ashirin da bakwai da sha hudu yayin da nnpp ta sami dubu ashirin da tara da ɗari ɗaya da hamsin da uku yayin da pdp ta sami dubu ɗari biyu da sittin da uku ƙaramar hukumar rimin gado kuwa adp ta sami ɗari ta sami 44 inda apc ta sami 12,316 nnpp ta sami 13,402 pdp ta sami 64 wata fi karamar hukumar doguwa adp ta sami 125 inda apc ta sami 20,658 nnpp ta sami 17,184 pdp ta sami 720 Karamar hukumar Sumailan kuma ta kawo Sumaila ADP ta sami 67, APC ta sami 19,682 yayin da NNPP ta sami 29,057, PDP ta sami 113, karamar hukumar Bichi kuma inda APC ta sami ƙuri'u

ƙuri'u dubu sha biyar da ɗari bakwai da tamanin da tara pdp ta sami ɗari da tamanin da uku ƙaramar hukumar ta kai kuma adp ta sami ƙuri'u arba'in da biyar yayin da apc ta sami ƙuri'u dubu ashirin da biyar da ɗari biyu da arba'in da hudu yayin da nnpp ta sami ƙuri'u dubu ashirin da uku da ɗari shida da sittin da shida pdp ta sami kudu 184 ƙaramar hukumar garko kuwa adp ta sami kuri'u bakwai yayin da apc ta sami kuri'u 14,600 da hamsin da takwas yayin da nnpp ta sami dubu sha takwas da ɗari takwas da takwas yayin da pdp ta sami ɗari da sittin da biyu ƙaramar hukumar bunkure adp ta sami 118 yayin da apc ta sami 17,156 nnpp ta sami 19,277 yayin da pdp ta sami kuru'u 51 to jimillar ko jimillar local government ko mu ce ƙananan hukumomin da INEC ta bayyana a yanzu kenan to ƙananan hukumomi goma sha shida kenan jimillar su aka kawo su a wannan dare yayin da jam'iyyar nnpp take da ƙananan hukumomi guda goma sha biyu da abba kabir yusuf ya lashe sai kuma guda hudu da gawuna ya lashe a kuma ƙarƙashin jam'iyyar apc to mai sauraro rahoton nan da da yake wakana abba kabir yusuf shine akan gaba da ƙuri'u wajen sama da dubu ɗari da talatin da wani abu kenan za mu ci gaba da kawo muku rahoto da ɗumi sa sahihi wanda ya inganta ku ci gaba da sauraron mu mun gode sai mun je kwamen ɗinka ko kuma tsokacinka